ai kowane mutum yana da buri a rayuwarsa ba ke kaɗai ba ce kike da shi ki tsaya ki nazari da lissafi a ƙwaƙwalwarki ki ɗauki misali a kaina ni ɗana na kasance jaruma ta gaske domin sau tara ina jagorantar yaƙi a ƙasar na. ana samun nasara na san kowane irin taggo da makirci na yaƙi idan ina son mulki ko dukiya zan iya mallakar su a rana ɗaya amma menene dalilin da yasa na zauna a wannan kurkukun sarkin misra na biya na albashin da bai wuce na kashe shi a kankanin lokaci ba lallai ruwa baya tsami banza yau shekara ta bakwai ina aiki a nan gida kuma ba komai nake zaman jira ba face ke dinna sa'ad da Ilela ta ji wannan batu sai mamaki ya ƙara turnike ta ta dubi barita cikin alamar rashin fahimta ta ce ban gane ni kike jira ba akan wani dalili kika shafe shekaru bakwai kina jira na a nan kuma yaya aka yi ki kasancewa zan zo nan ɗin sa'ad da barita ta ji wannan batu sai ta yi murmushi ta ce saurin me kike yi haka kada ki damu za ki sami amsar waɗannan tambayoyin naki amma ba daga bakina ba sai daga bakin shugaban dakarun gidan nan gaba ɗaya Ilaila ta ce, wani ne kuma shugaban dakarun gidan nan? Sunansa Gadaras, duk wani umarni daga gare shi nake karɓa Kafin ki san komai sai kin haye wasu jarabobi guda biyu ko uku da za mu yi miki. Ilaila e, ta ce, wani irin jarabobi za ku yi mini kuma akan wani dalili. Barita ta murta fuskarta ta ce, ba ko da yaushe ba ne ake yin tambayoyin. Komai yana da lokacinsa. Sautari shiru ma amsa ce. Yanzu za ki tafi zuwa ɗakinki. Za ki koyi wani darasin a wajen abokiyar zamanki. Barita na gama faɗin hakan sai ta tafa hannunta sau biyu Nan take wata kariya ta shigo. Wani irin kallo bari ta ta mata sai kawai ta kama hannun Ilela ta tashi ta tsaye ta ja ta suka fice daga cikin ɗakin suka nufi inda jerin ɗakunan fursunonin yake. A wannan lokaci gaba ɗayan fursunonin gidan suna cikin ɗakunansu a kulle. A cikin ƙofar kowane ɗaki akwai lambarsa sai da aka wuce sama da ɗakuna arba'in sannan aka iso ɗakin da za a sa Ilela mai lamba 41 da isowar isowarsu bakin kofar ɗakin sai kariyar ta ɗauko wani makulli a cikin aljihunta ta sa a cikin kafar kubar kofar ta murɗa ta ki kofar ta buɗe sai ta hankaɗe ilaila ciki sana ta janyo kofar ta rufe da makullin wata mace ce kwance a kan gado na ɗaya da ke cikin ɗakin ta rufe fuskarta da mayafi duk da cewa ta ji motsin buɗe kofar ɗakin game da shigowar ilaila ko motsi ba ta yi ba sai da ilela ta zo kanta ta tsaya tana kallonta sannan ta buɗe baki ba tare da ta buɗe fuskar ta ba ta ce sannan da zuwa jaruma ilaila. ina mai miki barka da zuwa mugun gida zaune akan gefen garonki mu yi magana ba tare da gardama ba kuwa sai ilela ta je ta zauna a kan gefen gadon zaman take da wuya sai matar ta miƙe tsauni daga kwance ta buɗe fuskarta ko da ilela ta yi arbar ita sai ta kamu da tsananin mamaki kuma ta firgita aina bata san Sa'a da ta matsa baya ba ya zuwa can ƙarshen gadon ta dube ta a tsorace ta ce ke nazima ashe baki mutu ba nazima ta yi murmushi ta ce ni kaina ban san cewa ban mutu ba sai da na farfadu na tsinci kaina a cikin wannan kurkukun idan baki manta ba a lokacin da aka tura mu dajin harusul salas domin ceto rayuwar yarima ansar Mutar ne jarumai mata amma ai mu uku ne muka isa dajin a raye ni da ke da kuma wata jaruma wacce duk ta fi mu karfi da iyaki wacce ta rufe fuskarta har muka rabu da ita ba mu ga kamanninta ba to ba wata bace wannan jarumar ba face jaruma bari ta, shugabar dakar mata na wannan kurkukun lokacin da nazima ta zo daidai nan a zancenta sai ta ga ilela ta yi shiru tana kallon ƙasa tana tunani nazima ta taɓa kafaɗarta ta ce Washin, kina tare da ni kuwa? Eh, Ilela ta gida kai ta ce, Ina tare da ke, ɗan ba ni lokaci kaɗan, so nake na tuno duk abubuwan da suka faru a dajin Hairar Salas. Tun daga farkon tafiyar tam har izuwa dawowar mu. Kin san fa yau shekaru shida kenan. Gama faɗin hakan ke da wuya, sai Ilela ta rufe idanunta ta ci gaba da tunani kamar haka. Abin ya faru ne a wata safiyar Juma'a a cikin kasuwar birnin Misra. A wannan lokaci kasuwar ta cika makil da mutane maza da mata ana ta harkokin kasuwanci. Kawai sai aka ga wasu dakarun gidan sarki su hudu sun shigo cikin kasuwar bisa da wakai dauke da waɗansu takardu suna watsa wa mutane. A wannan lokaci ilaila na tsaye a kofar wani shago a siyan kayan rafi ko da aka watso takardun gabanta sai ta sunkuya ta ɗauki guda ɗaya ta fara karantawa kamar haka.